A yanzu haka dai, kamfanin samar da hasken lantarki na Abuja wato AEDC ya katse wutar lantarki a wasu manyan ma'aikatun gwamnatin jihar Niger, a ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jihar. Katse hasken wutar lantarkin dai ya shafi ma'aikatar samar da ruwan sha ta jihar. al'amarin da ya sa a yanzu haka ake fama da matsalar ƙarancin ruwan sha a ƙwaryar birnin Mina. Kamfanin na AEDC dai ya ce ya ɗauki matakin katse wutar ne saboda naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari tara da suke bin bashin gwamnatin jihar Niger. Muhammad Adamu Pele shine jami'in hudda da jama'a na kamfanin mai kula da jihar Niger. Ya ce umarni ne suka samu daga babban ofishinsu da ke Abuja kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kuma ba wai an yi shi bane don ana so a yi bane. akwai su kare da suka taru wa'annan sabon management da suka zo suka ce abi bashin nan a state government din kamar bashin yana da yawa abinda kuke bin su eh bashi na da yawa 1.9 eh, billion Na, To amma kun tuntube su kayan ku dauki wannan mataki? A abu ne wanda ke tattauna ai ba wai ana yin shi ne a kai haka ba. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin tattaunawa da kamfanin domin shawo kan wannan matsalar. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake su ma sun saya wa kamfanin na AEDC kayan aiki har na sama da naira miliyan dubu uku, amma bai hana su yi zaman sulhu da kamfanin. Abin da ke faruwa shine mun zauna da su mu ƙara tabbatar musu cewa abin da suke bukata na miliyan ɗari da wani abu a wata mun fara basu wani kuɗi kusan miliyan arba'in amma suna ganin wannan bai gamshe su ba shi yasa suka je suka ci gaba da wannan tsinke gidan wuta a wayannan wuraren to amma duk haka nan bai ba mu sanyin guya ba mun sake kiransu domin mu zauna jiya ma mun zauna tare da su domin su yi la'akari da abin da ke gudana duk da jihar Niger dai na da madatsun ruwa guda uku wato Shiroro Kayinji da kuma Jaba da ke samar da hasken lantarki a Najeriya amma a yanzu haka bayanai sun nuna cewa jihar Niger tana baya-baya wajen samun hasken lantarkin, al'amarin da sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmed Ibrahim Matane ya ce abin takaici ne. Dole abin ya dame ka, amma duk da yake mu ba masu gadon rikici ba ne, a kowane lokaci idan haka ya faru ba mu ɗaukan je mu yi tanzoma da sauransu, amma ya za a ce ƙarar Niger wanda yake muna da jaba, muna da kayanji, muna da shiroro, yanzu ma ga na ƙaura haɗawa amma kuma har yanzu a ce ba mu samun isasshen wuta a cikin jihar Naja. To kaga abu ne wanda yake muna hakuri amma zuwa gaba na tabbata wannan abubuwan za a gyara su. Rahotanni dai sun nuna cewa akwai garuruwa da dama da ke zagayen waɗannan madatsun ruwa da kwata-kwata ma ba su da hasken wutar lantarkin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.